wannan kuma na zuwa ne ma yayin da rikicin jami'ar apc da ke mulkin jihar ke kara zafi a tsakanin 'yan bangaren su babacur da kuma 'yan bangaren gwamnan jihar bindo umar jibrila da ke tare da tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku abubakar domin yayin da 'yan bangaren ta yi daɗi ke ma murna da dakatar wanda aka yi yanzu aka so kuwa wasu kusoshin jami'ar apc da ke bangaren abuja wato bangaren su babacur na kwanuna ya tsane ga 'yan ɗaya bangaren da cewa dama sun san arina a na arewa ya ce ba su mamaki ba idan wasu 'yan jihar ma suna murna a yanzu duk da cewa su ma ba su koyi bayan cin hanci da rashawa ba inda ko suka mai da martani da cewa abun kunya shi ne eh, wa bangaren gwamnati na jiha suna murna haka dai mu dai a adama muna sautar gwamnati alheri ne a wajen mutanen adama kuma zaman ta wani kujera yana mana amfani da adama da najeriya gaba daya sannan kuma kusan sun jahilci cewa abu da ake magana a kai mu abin da muka fahimta shi ne ba an ce an kori sakataren gwamnati kujeran da sakataren gwamnati ba an ce an dakatar da shi kafin akwai kwamitin da shugaban kasa ya yi a yi bincike da kuma mataimakin shugaban kasa sai sun yi bincike suka tabbatar abin da ake zargin sa in haka ne sai a salame shi kuma ya bincike su kaya kamar da kasa ya ce sai kuma ba haka bai kuma shiga wurin aikin sa wannan kuma abu ne wanda muka gani mu ma a matsayin mu na jami'ar APC ko ma magoya bayan shugaban Muhammadu Buhari mun yi na'am da shi domin ana zargin shugaban Muhammadu Buhari cewa suna goyon bayan 'ya'yan gidansa. To sai dai kuma wasu masu sharhi na mako ganin dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacin David Lawal da kuma shugaban hukumar leken asirin ƙasar NIA Ambassador Ayo Oke da shugaba Buhari ya na konuni ne da yadda shugaban ya fara sayo takunsa a yanzu ko da yake akwai buƙatar sake duba cikin gida yayin da wasu ma ke cewa fa an yi fargajaji. Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safa Group na mai kora'in cewa mu abin da muke gani nan kamar fargajaji ne domin wani abu ne wanda yake tuntuni ake ta maganin cewa ya kamata waɗannan mutane a bincike su kuma a tabbatar da laifuffukansu to kaga wannan ya nuna cewa sai da 'yan najeriya ko kuma al'umma ga baki ɗaya suka yi ta a kan maganin in dai ana so kuma da gaske ake yi akan kan maganin cin hanci da rashawa ya kamata ne lalle a tabbatar da waɗannan jami'ai waɗanda suke cikin gwamnatin shi ya kasance an yi bincike an kuma tabbatar da suna da laifi ko kuma ba su da laifi so kaga ba a yi wannan ba sai yanzu so mu muna ganin wannan wani al'amari ne wanda yake ba a yi shi ba kaman an makara tuntuni ya kamata a yi. Ba tuni bane ma ake zargin cewa akwai wasu masu tabo da ke kusa da shugaba Buhari, batun da Musa Jika ya ce dole ne a bi doka ba ko tare da nuna wariya ba. Suka rika maganganun cewa to yakin da ake da cin hanci da rashawan kamar bai da tasiri ko kuma an fi ne ga sauran 'yan siyasu amma wanda ya biɓanci bangaren shugaban kasa shi ko me yayi bai yi laifi ba su mu anan gun muna kallon cewa bayan su ma akwai waɗansu waɗanda suna cikin gwamnatin su ma asalin su ma suna da laifuffuka wanda yake ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma ya shafi to annati a ƙasa gaba ɗaya so wannan abu da shi da gwamnatin Buhari ta yi na cire sakataren gwamnati babu cire lawan da kuma eh, ko kuma ce dakatar da su da ta yi na kwana goma sha hudu. Yanzu da 'yan Najeriya sun ma zura ido ne su ga yadda za ta kaya yayin da kwamitin bincike karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa farfesa Emeo Osibanjo ke maharama su ma aiki da nun gano gaskiyar zagin da ake wa babacin na amfani da mukaminsa domin samun kuɗi ta hanyar da bata dace ba. Ibrahim AbdulAziz fashin sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.